radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم جامع سورة السلام عليكم كن كامور Radio VOH Hausa a cikin shirin sana rana na yau talata. Muhammad Amin Ibrahim kewa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan sa sai mu kawo muku shirin nan namu leka Iran. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Da fatan masu su gyara zama kuma su jaɗin shirin. Amma kafin nan da yake abdullahi salu ka na kusa gashi ya shigo a cikin shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 31 ga watan mayan shekara ta 2022 wanda daidai da 1 ga watan zalkaida na shekara ta 1443 hijirar kamariya masu ware ko kun san cewa shekaru 1270 da suka gabata a ranar irin ta yau wato ɗaya ga watan zulkaida na shekara ta 173 hijira kamariya aka haifi sai da fatima masuma da yar imam musa bin ja'afar alaihi salam limami na bakwai daga cikin limaman ahlul bait alaihi salam sannan kuma yar uwa ga imam ali bin musa arda alaihi salam limami na takwas daga cikin limaman ahlul bait alaihi salam an haife ta a birnin madina ta samu tarbiyya da ilimi a wajen mahaifinta sannan kuma bayan shahadarsa ta kuma ƙarƙashin renon yayinta imam rada alaihi salam sai kuma bayan da sarki ma'amun daga cikin sarakunan abbasiyawa ya tilasta wa imam yin hijira zuwa maru a yankin khorasan ta fito daga madina domin ziyartarsa amma sai rashin lafiya ta kama ta akan hanya sannan kuma bayan kwanaki goma sha bakwai da jinya ta rasu a birnin kum wanda yake cikin kasar iran a halin yanzu a shekara ta 201 hijira kamariya a halin yanzu dai hubbaran ta zama wurin ziyara ga miliyoyin masoya yalan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga ko'ina cikin fadin duniya masu ko kun san cewa yau ce ranar 31 ga watan mayu wanda kuma rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin fada da shan taba a duniya saboda illar da take tattare da shan taba ga jikin dan adam da kuma lafiyarsa don asali dai an fara shan taba ne a tsakanin mutanen ƙauyuka a yankin amurka tun kafin shekara ta 1492 daga bai kuma shan taba ya yadu a tsakanin al'ummomin duniya sakamakon irin matsaloli da shan taba sigari yake haifarwa ga lafiyar mutane a ƙasashen duniya wannan ya sanya hatta ita kanta ƙasar amurka a halin yanzu tana yake da shan taba ta hanyoyi daban-daban da hakan ya haɗa haddawa da kan mutane kan illolinta kamar da kuma kasashen duniya da dama suna ɗaukar irin waɗannan matakai daga ƙarshen masu rai kuma san cewa shekaru 112 da suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan mayan shekara ta 1910 tarayya afirka ta kudu ƙarƙashin mulkin turawan ingila ta samu ƙarƙarin 'yancin kai a hukumance amma kuma ta samu cikakken 'yancin kai ne a cikin shekara ta 1931 sai dai duk da haka 'yan tsararru fararen fata sun ci gaba da rike madafin iko a afirka ta kudu inda suka mayar da kasar da dukiyarta ta zama mallakinsu yayin da 'yan asalin kasar bakaken fata kuma suka zama 'yan kallo maimakon haka ma sai aka koma ana bautar da su a cikin kasarsu wannan ne ya sanya wasu daga cikin 'yan kasar afirka ta kudu bakaken fata suka miƙe tsaye domin neman 'yancinsu su nelson mandela shine wanda ya fice wajen gugurmaya ta neman yancin bakakin fata a 'yan asalin kasar afirka ta kudu wanda ya yi gugurmaya ta tsawon shekaru a rayuwarsa tare da shan wahalhalu a hannun fararen fata masu iko da kasar amma daga ƙarshe nelson mandela ya kai ga samun nasara wajen kawo ƙarshen mulkin warar launin fata a kasar afirka ta kudu a shekara ta 1993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 zuwa goma sha biyu da minti agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 nan za ku ji cewa kasar masar za ta wa ƙasar poland da wasu kasashen turai iskar gas a najeriya kuma wasu dattawan arewa suna son a zaɓi a tiku a shekara mai zuwa matsayin shugaban ƙasa yanzu kuma ga cikakkun labaran jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa rahoton hukumar iaea e mai sanya ido akan harkokin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya na baya bayan nan ya nuna ɓangare ne kawai na yawan tataccen uranium wanda ƙasar iran take samarwa amma ya ƙi ya bayyana irin haɗin kan da ƙasar iran ta bawa hukumar a ɓangaren wasu ayyukanta tashar talabijin ta press tv nan tehran ta muhammad riza ghaibi yana faɗar haka a jiya litinin bayan da hukumar iaea e ta gabatar da sabon rahoton ta dangane da shirin nukiliya ƙasar iran Riza Ga'ibi ya ce rahoton ya nuna cewa Iran ta ninka har sau goma sha takwas yawan tataccen uranium wanda yarjejeniyar jcpoa ta amince mata da ta tace wato kilogiram 300 kacal rafael grossi daraktan hukumar ta iaea e a rahoton da ya bayar a jiya ya ce iran ta ci gaba da tace makamashin uranium wanda ya wuce kashi 3.67 cikin 100 kamar yadda aka amince mata a yarjejeniyar jcpoa ta shekara ta 2015 ya ce rahoton grossi daidai ne da wanda wakilin tarayyar turai ya gabatar kafin zagaye na uku na tattaunawa dangane da shirin nukiliyar kasar iran bai ambaci dukkanin haɗin kan da iran ta bayar na ganin wasu ɓangarori na shirin nukiliyan kasar ya ci gaba ba da ƙarshe dai jakadan ya bayyana cewa babu adalci a cikin rahoton babban sakataren hukumar ta iaea e shugaban kasar poland andrzej duba ya bayyana cewa kasarsa a shirye take ta ci yarjejeniya da kasar masar don sayan iskar gas daga kasar jaridar egypt ta kasar masar ta nakalto shugaban yana faɗar haka a jiya litinin a lokacin da yake jawabin haɗin gwiwa da shugaban kasar masar abdul fatah assisi a birnin alkahira labarin ya ƙara da cewa shugabannin biyu sun tattauna batutuwa da za su ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta kowane fanni yakin da ake a ƙasar ukraine da ya tilasta wa ƙasashen turai haramtawa kansu amfani da iskar gas na ƙasar rasha don haka kowanne daga cikinsu na neman inda za ta sayi iskar gas don tabbatar da takunkuman tattalin arzikin da suka ɗora wa ƙasar rasha suna aiki a cikin watan fabrairun da ya gabata ne dai ƙasar rasha ta farwa ƙasar ukraine da yaƙi don tabbatar da 'yancin yankin donbass na ƙasar ukraine da kuma tabbatar da cewa ukraine bata shiga ƙungiyar tsaro ta nato ba gwamnatin sojoji a kasar sudan sun sallami wasu masu zanga-zanga wanda suke tsare da su tun lokacin da aka fara zanga-zangan injinin su bayan juyin mulkin da suka yi a cikin wata oktoban da ya gabata kamfanin dilantin labaran reuters ya ce sakin fursunonin na zuwa ne kwana guda bayan da sojojin suka ɗage doka ta ɓaci wacce suka kafa bayan juyin mulkin da suka yi a cikin watan oktoban shekarar da ta gabata labarin ya kara da cewa sojojin sun sallami mutane 24 a birnin port sudan sannan 39 a wani wuri kusa da birnin khurtum babban birnin kasar labarin ya kara da cewa har yanzu dai akwai mutane kimani 50 a tsare saboda sojojin na zargin su da kashe jami'an tsaron kasar a lokutan zanga-zanga banda haka sojojin sun saki wa'anda suke tsare ne don bude kofar tattaunawa da shugabannin 'yan adawa da gwamnatinsu haka kuma sakin ya zo daidai lokacin da wani jami'in majalisar ɗinkin duniya zai kawo ziyara a ƙasar a ƙoƙarin sasantawa tsakanin sojojin da kuma 'yan siyasa masu adawa da sojojin masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran 'yan siyasa a arewacin tarayyar najeriya suna son a zaɓi a tiku abubakar tsohon mataimakin shugaban ƙasa a zaɓen shekara mai zuwa a matsayin shugaban ƙasa jaridar leadership ta najeriya ta bayyana cewa tun bayan da atiku ya lashe zaben ɗan takara a jam'iyyar pdp a makon da ya gabata ne wasu shugabannin arewa daga ciki har da janar muhammad aliyu gusau maritaya suke ganin ya kamata 'yan arewa su marawa atiku baya sannan ana sa ran gusau zai gana da tsohon shugaban ƙasar najeriya janar babangida mai ritaya a yau talata don gabatar da atiku a gare shi labarin ya kada da cewa atiku ya kada gwamnan jihar rivers inyeson wike da kuma bala muhammad na jihar bauchi da kuma bukula saraki tsohon shugaban majalisar dokokin kasar wata majiyar ta faɗa wa jaridar leadership kan cewa babangida da gusau sun buƙaci dukkan 'yan takara a jam'iyyar pdp da su janye su barwa atiku tun kafin a gudanar da zaben fidda 'yan takaran amma wasu suka ƙi majalisar dokokin kasar yemen ta gabatar da bukatar kafa doka wacce za ta haramta hulɗa da harci kasar isra'ila da kuma bayyana hatsarin yin hakan tashar talabijin ta al'alam a nan tehran ta nakalto murtaza jadaban da kuma dr ali alzanam wanda suka gabatar da bukatar a gaban majalisar tare da jagorancin mataimakin shugaban majalisar abdulsalam hasham zaba'i suna cewa kafa wannan dokan yana da matukar muhimmanci labarin ya kara da cewa tuni dai majalisar ta amince da hakan ta kuma miƙa buƙatar ga kwamitin kundin tsarin mulkin ƙasar da kuma sauran wa'anda abin ya shafa don kammala dukkanin ayyukan da ya kamata a yi don tabbatar da shi a matsayin doka cikin kundin tsarin mulkin ƙasar ta yemen kafin haka dai majalisar dokokin kasar iraki ce ta fara kafa dokar haramta hulɗa da haramta kasar isra'ila a cikin 'yan kwanakin da suka gabata wasu masana suna ganin cewa za a ci gaba da samun ƙarin ƙasashen larabawa da musulmi wanda za su kafa irin wannan dokoki a ƙasashen nasu masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To Tahir Amin a gaishe ka daga zuma labaran duniya yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba a tushen na mu Iran. Iran. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shirin wanda a cikin sa mai muku tarihi mai wurare masu da tarihi da ma wurare na addini. kamar sha'ar zuwa Iran domin bude yawon bude ido ko neman ilimi kuma neman lafiya. Har ila yau muna kawo muku sharhi kan wasu muhimman batutuwa suka faru a nan kasar Iran da fatan masu kasance ta da mu kuma su zaɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari wannan. To madalla yanzu mu bari mu shiga cikin kwarar shirin. amma bari mu yi waiwaye da hausawa ke cewa a don tafiya idan kuna biye da mu a makon jiya mun kawo muku bayanai ne game da wurin tarihin nan mai suna nakshi jahan inda muka kawo muku asalin tarihin wurin da ma shatare imam wanda ake ce masa dandalin sha a da kana mun bayyana cewa akwai gine-gine guda hudu da ke kewaye da wannan wurin na nakshi jahan to yanzu kuma za mu ci gaba daga inda muka tsaya a makon jiya To a yau shirin namu zai kawo muku tarihin dukkan waɗannan gine-gine guda hudu ne da ke kewaye da dandalin na imam kamar yadda muka ambata tun da fari. Gini na farko shine masallacin sha wannan yana daga cikin masallacin da ke da matuƙar mahimmanci wanda a gina shi tun a zamanin daular safawiya a shekara ta ashirin hijira kamariya kuma an kammala ƙawata shi ne a zamanin mulkin sarki suleiman a shekara ta bakwai. ustaz ali akbar isfahani shine injiniya da ya gina masallacin yayin da kuma ali rida abbasi ya zana auban da ke wato ya zana auban da ake bukata a ciki tsawon tulluwar masallacin ya kai mita hamsin da biyu yayin da tsawon hasumiyar masallacin kuma ya kai mita arba'in da takwas tsawon hasumiyar da ke bakin kofar shiga masallacin ya kai mita arba'in da biyu ana kiran masallacin da sunaye daban-daban a da inda ake kiransa da suna masallacin mahadi masjid jami masallacin sultani masallacin sha jami'i kabir abbasi kuma ya shahara da suna masallacin sha amma yanzu ana kiransa da suna masallacin imam gini na biyu shine sardar kaisariye kuma wani gini ne da ke kusa da kofar shiga babbar kasuwar isfahan a da ginin ya kasance bene ne mai hawa uku amma yanzu ya koma mai hawa biyu a rusa hawa na ukun daga baya kuma ya kunshi wani wuri da aka keɓe wanda ake sanar da lokutan rana ta hanyar yin amfani da kiɗe-kiɗe a da ana kiran wannan ginin da babbar kasuwar isfahan sardare kaisariye ya kunshi ƙofofi guda hudu ɗaya daga cikinsu ita ce ƙofar asali da kuma wani wuri kamar kududdufi da aka tara ruwa a ciki sai dai an mayar da wani bangaren na shi wannan kamar kududdufi din wato hauzi zuwa lambu a shekara ta 1340 hijira shamsiyya dalilan da suka sanya aka sanya wannan ginin dalilin da aka sanya wa wannan ginin suna shine saboda kamanni da yake da shi da wani gini da ke garin kaisariya a saman benin akwai zanen da riza abbasi ya yi da alkalaminsa akwai wata ƙararrawa da agogo da aka sanya a sama a can saman ginin da aka kawo shi isfahan bayan cin nasarar kwace tsibirin hormuz sai kuma gini na uku da ke kewaye da dandalin imam ko kuma nakshi jahan shine ali kafu fadar alikafu tana kasuwar yammacin dandalin imam ne dandalin imam ne kuma bene ne mai hawa shida mai faɗin mita murabba'i 1800 tsawon wannan fadar daga gefen dandalin ya kai mita 34 kuma kowanne hawa na benen yana da nashi irin kwalliyar da aka kawata shi da shi daga cikin abubuwan da wannan fadar take banta da shi shine yadda sauti yake yin amsa kowa a ƙofar shiga gidan akwai ɗakin karɓar baƙi mai kyau sosai a cikin asalin ɗakin karɓar baƙin na kiɗe-kiɗe yana da ɗakuna guda hamsin da uku da ake amfani da su wajen hutawa akwai ɗakin taro da gidan gwamnati da kuma wajen zaman jakadu da sauran baƙi har ila yau a bayan fadar ali kafur akwai wata matakala kamar hasumiya wanda a da ana amfani da ita ne wajen kiran sallah masana dama sun sharhi sosai game da irin hikima da irin kwarewar da aka yi amfani da ita wajen gina wannan wajen gina wannan fadar sai kuma gini na hudu da ke kewayen dalin imam a matattarar nakshe jahan wannan ginin kuma shine masallacin sheikh lutfullah shi dai wannan masallacin yana daga cikin gine-gine da ke kewaye da dandalin na imam wanda masallaci ne da keɓance shi da sarki abbasi domin an gina masallacin ne bisa umarnin sarki abbas kuma tamara son wani injiniya ɗan asalin ƙasar ingila yana da cikin injiniyoyi da ke gina wuraren addini a duniya kuma an taɓa rushe masallacin a lokacin dolar kajar amma a zamanin sarki reza sha aka sake aka sake masa kwaskwarima tare da sabunta shi kwalliyar da aka yi masa da tiles yana komawa ne zuwa ga shekara ta 315 hijira shamsiya tun lura wannan ginin ya kai tsawon mita 32 kuma an kwashe shekaru 17 ana gina shi bambancin da ke tsakanin wannan masallacin a zamanin mulkin fahalabi shine masallacin lutufullah ba shi da farfajiya kuma ba shi da hasumiya mashigar masallacin an kawata shi da rubutu mai kyau da aka yi da alƙalamin ali riza abbasi To ma saurare laifin daɗi karewa gashi mun ɗauko bayani amma lokaci ya mana halin sa Ya zama wajibi da aya a nan sai a ci sadarwa za ku ji mu ɗauki sabon shirin amma kafin nan amma wadin wanda ku ji su ni da na ci da ku nake cewa ku zama lafiya daga nan rediyo Hausa VOH. To shirinmu na ƙarshe shine shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa inda a yau za ku ji mu ɗauke da samun mawaƙin. Waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi ji masu iya magana masu saurare ai saurare lafiya. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. da masu saurari assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin mai ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To ma saurari a yau shirin namu ba ta ɓata lokaci ba bari in koma gefe haɗa ku da mawaƙinmu na gabato Mas'ud Kadim. دلم میخواهد آهوی تو باشم همیشه زائر روی تو باشم در این دنیا که هر کس را پناهیست پناه آورده کوی تو باشم در این دنیا که هر کس را پناه نیست پناه آورده کوی تو باشم دلم میخواهد آهوی تو باشم همیشه زائر روی تو باشم در این دنیا که هر کس را است پناه بنده در این دنیا که هر کس را پناهیست پناه ورده کوی تو باشم پناه ورده کوی تو باشم an gaishe ka un khadim a cikin wannan waka da gabatar da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waƙa. Zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbiye mu a wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake muku fatan alkhairi kuma za a ci gaba da bibiyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. وفراق Zay. don ne kawo karshen sheshen namu gan lokaci na hararen mu a tarbe mu an jima da yamma za a ji mu ɗauki da su shirye-shirye amma kafin nan a madadin tahir amin da zama labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa a yi lafiya ana iya cigaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato wwwtcb 1ng a huta lafiya.